Mataimakin shugaban majalisar dattijai Ike Kwere Mado ya bada misali da wasu ƙasashen Latin America da a cikin shekarun 1970 suka fuskanci irin kalubalen demokuraɗiyya da Najeriya take ciki a halin yanzu, lamarin da ya sa suka rungumi tsarin wa'adin mulki ɗaya har ya zuwa lokacin da tsarin su na demokuraɗiyya ya bunƙasa. a ganin ikwarin mado har yanzu demokuraɗiyyar najeriya jariri ya ce a don haka lokaci bai yi ba na tsarin wa'adin mulki biyu ga shugaban ƙasa da gwamnoni kamar yadda ake yi a halin yanzu wanda ya ce shi ne ke kawo zafafar al'amuran siyasa da kuma mai da hankali ka cokam ga neman tazarci a maimakon yi wa jama'a aiki akan haka ya bayyana ra'ayin cewa kamata ya yi najeriya ta koma a tsarin wa'adin mulki ɗaya na tsawon shekaru shida ko da kuwa na wani lokaci ne kafin demokuraɗiyyar ƙasar ta girma to sai dai a ra'ayin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa bello muhammad bada ba a nan ne matsalar take ba Matsala ba na tsarin da muke bi ba ne kuma matsala ba ita ce na wa'adi na biyu ba babban matsala da muke fama da ita da ce shugabancin namu na 'yan siyasa namu shugabanni mu idan an zaɓe su da suna fahimta cewa ai ƙasa ce za su wa aiki za su yi hidima ne ga waɗanda suka zaɓe su sun san da cewa wani hakki ne aka ɗora musu kuma wajibi ne su saukar da shi da babu fitina amma a koyaushe in ya kasance mukami yana tare da dukiya ta ƙasa wadda hankalin suna ga me za su samu da su da ƴan uwansu da abokaninsu to tsoro zai zo musu cewa idan wannan mulki ya kuce musu to me zai faru Doka ko da shekara shida an kasa in dai wannan tunani bai sauya ba na shugabanninmu na siyasa aikin banza ne. Ibrahim Salihu Isa wani ɗan jarida ne a jihar Sokoto kuma yana ganin cewa tunanin na mataimakin shugaban majalisar dattawa yana kan hanya. Ko da za a zaɓi mutum bisa karagan mulki sai ya shekara ɗaya yana dube-duben yaya al'amarin gwamnatin yake kahim ya gano bakin zaren yadda za a yi ma ya iya tafiyar da gwamnatinsa saboda haka shekara ta biyu ta uku nan ne zai ɗan yi ma mutane aiki shekara ta hudu da za a shiga kuma sai ya sake komawa dube-duben yaya za a yi ya sake zuwa karo na biyu saboda haka idan aka yi wannan tsarin na shekara shida to akalla ko ba a yi ba mutane za su samu shekara hudu cif ana yi musu aiki shi kuwa masanin shari'a barista mu'azu liman yabo ya bayyana fa'ida ko akasin haka idan saboda ganin cewa a samu da fitinoni na sake zaben shi wanda ke bisa gadon mulki kuma cadar zaɓe da kuma rigingumun da ka iya tasowa to har yanzu ai bata ƙare ba domin idan ka kauda fitinar sake ba mutum wanda ke kujerar mulki dama ya sake tsayawa fitinar wanda zai gade shi shi ma ita kanta ba bambanci gare ta ba ga fitinar sake zaben shi a can baya dai an taɓa bijiro da wannan zance a lokacin yunkurin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya daga shekara ta 2011 zuwa 2015 to amma kuma lamarin bai sami karbuwa ba ga akasarin 'yan Najeriya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya